تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الزكاة قال رحمه الله باب الاستعفاف عن المسألة har yanzu dai a cikin kitabu zaka da yake imamul Buhari ya shiga wasu babubuka na abin da ya shafi tambaya daga sadaka ko karba daga sadaka ko wanda za a ba to anan ya kawo wannan babun babul istifafi anil mas'ala babun kamewa daga tambaya ma'ana yana da kyau mutum ya zamanto mai kamewa kuma Allah madaukakin sarki ya ya yabo waɗannan waɗanda suke masu kamewa ana muke zaman zamanto yana da wadata ta zuci yana kuma dangana da abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi na hannunsa bai leke ko kuma hangen abin da ke wajen wani to wannan shine yake tsare mutuncin mutum kuma yake ƙara darajarsa a wajen Allah maɗaukakin sarki da akwai hadisin da imamun nawawi ya fitar da shi amma dai akwai maganganu akan sanadin shi shine izhad fi dunya yuhibbuka Allah wadhhad fi ma inda nas yuhibbuka nas eh, inda a ce wannan hadisin ya zama yana da inganci mai karfi sosai ko lallai aiki da shi eh, abu ne mai kyau cewa ka yi zuhudu ma'ana ka takaita a cikin rayuwar duniya Allah maɗaukakin sarki zai ƙaunace ka kuma ka yi zuhudu cikin abin da ke hannun mutane kada ka sa idanka akan abin da ke hannun mutane mutane za su kaunace ka wannan kuma abu ne wanda yake mujarrad ma'ana abu ne da an gwada an gansa a duk lokacin da ka ɗauke idanka ko ganinka daga abin da yake hannun wani ba yi da wani abin da zai iya nuna ma ko na gorantawa ko na kaskantarwa saboda baka kaskantar da kanka a gaba gare shi ba haka na a lokacin da ka ɗauki duniya cewa ba komai ba ce illa to wani tsani ne da za ka taka zuwa neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki to lallai za ka samu kusanci da Allah maɗaukakin sarki shi yasa ya kawo munasaba wannan babun babu istifafi anil mas'ala domin yana magana akan zakka abu ne da za a cire to shin kowa zai iya tambaya ko kuma sai mai wata bukata kuma menene iyaka wadatar da za ta iya sa mutum ba zai tambaya ba domin dole sai an iyakance meye wadatar meye kuma rashin wadata ne باب الاستغفاف عن المسألة قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد بن ليث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال ما يكون عندك أستغفر الله ومن يستعفف يعرفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتسبب يصبره الله وما أعطي أحد أطاعا خيرا وعوسا من الصبر قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن زناد عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيعتضب على ظهره خير الله من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن الأواه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أن عروة بن زبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أرضى أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزق فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم hatta tuwfiya ah, kamar yadda babin da ya nuna babin kamewa ne daga tambaya ah, ya kawo hadisai guda biyar hadisin farko hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yana bada labarin cewa wasu mutane daga al-ansar sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suka roke shi akan bukatunsu ya cire abin da suka tambaye shi ya basu sannan suka sake tambaya ya ba su suka sake tambaya ya ba su har sai da abin da ke hannunsa ya kare gaba daya to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu babu wani fa'al khairi wanda yake waje na wato da na boye muku duk abin da ke waje na na ba ku duka amma dai ku sani wa man yasta'fif Allah wanda yake kokarin kame kansa to Allah madaukakin sarki zai sauke mishi hanyoyin da zai kame kansa Mana ba sai kun yi wannan tambayar ba ana mutu ya baka daya biyu ya kamata kai ma sai kai tunani ya kamata ka abin nan cewa man yastagni wanda ya nemi wato wadatar zuci Allah zai wadatar da shi haka man wanda ya nemi hakurtar da kansa akan halin da zai samu kanshi a ciki Allah zai kare shi da hakuri shine wasta'inu bis sabri was sala wanda ya hakuri ya yi kokarin hakurtar da kanshi to Allah zai gadar masa da wannan kuma zai sanya mushi sauki cikin hakurin ce kuma ku sani cewa babu wani abu da aka baiwa wani kyauta daga Allah maɗaukakin sarki daga cikin kyawawan ɗabi'u na halayya ko na zamantakewa fiye da abin da ya fi haƙuri yalwa duk wanda ya samu haƙuri ya samu wani ya haƙura ba zai ma je tambayan ba kuma ba zai ɗauka cewa don ya rasa wani abu kuma zai shiga damuwa ba saboda Allah ya ba shi haƙuri to shi abu sa'id al-khudri da ya rawaito wannan hadithin shi ma yana cikin wanda suka tambaya da amma shi bai tambaya ba shi mahaifiyar shi ta turo shi ya zo ya tambaya kamar yadda ya zo a wata ruwaya mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake da kwatankwacin abin da yake ukiya ne guda daya to wannan idan har ya karbi ko ya tambaya aka bashi to wannan ya dauki abin da bai cancanta ba sai abu sa'id al-khudri yayi shiru yace to ai ni a gida ina da wata raƙuma ta ƙuƙiya. da haka ba zan tambaya ba sai kuma bai tambaya ba ya je siyar da ita biya bukatarsa inda ya ji wannan zancen almuhim hadisi yana nuna kamewa ana an mutu yana da irin abin da zai iya kame kanshi komai ɗan ɗinka naka yafi ka kame kanka a cikinsa ya fi alkhairi wannan kuma yana nuna kaman cewa roƙon da tambaya ba wai abu abu mai kyau ba ne hatta ko da wanda yake da bukata din ma'ana an so da ya fi kame wanda ya fi amma zai iya tambaya ko wanda ake halatta musu su yi tambaya din amma shi ma din ba wai za su dore akan tambaya ba ba wai za su dore ba har sai lokacin da suka samu biyan bukatar su sai su bar tambaya hadisi na biyu hadisin Abu Hurairah ne radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato yana mai rantsuwa wallahi nafsi biyadi Ya yace li an ya'khudha ahadukum hablahu wallahi ɗayanku ya ɗauki igiyarsa ya tafi ya je yayo itace ya goyo a bayansa ma'ana ya siyar dan ya biya bukatarsa ta kansa wannan shi ya yafi alkhairi fiye da ya je ya tambayi wani sawa'un wannan din ya bashi ko bai bashi ba domin in ya bashi ma ba dole ya fita daga cikin wajen ɗan adam yana mai sake zuciya da ya bashi bai ce komai ba so da yawa wani zai tashi ya yi tambaya ko a cikin jama'a ko a cikin masallaci ga wani zai bashi amma ba da zuciyar shi tana so ba to ma'ana ko da ya bashi din dai ba haka aka so ba haka nan in ya hana shi wannan shine famatul kubra ce shi ya tambayar gashi bai samu ba to manzala sallallahu alaihi wasallam ya mana nuni shi yasa musamman a hali na roko da tambaya da bara da ya cika kasar Hausa wannan ba musulunci bane da yawa wasu na ɗauka musulunci ne daga mutum ya ɗan samu wani nakasa, ko wani tawaya ko wani rauni shikenan sai ya koma ya kashe kansa ya kashe zuciyarsa wanda in an kaje har kudu ma za ka samu mutanen arewa ne suke bara wanda wannan su kuma suna ɗauka cewa musulunci ne haka har waɗanda suke kafiran ne su musulunci suke ma wannan fassara to ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kore haka cewa mutum ya ɗau igiya ya je ya itace ya goyo a bayan bayansa ya siyar Dan ya biya sa shi ya fi mushi alkhairi akan tambaya me yake nunawa tana nuna tambayar nan ba wani abu bane mai kyau amma mutane wasu zaka gansu da lafiyarsu da ƙarfinsu sun fi ma wanda suke tambaya amma zuciyar ce bata samu wadata ba wanda ya samu wadatar zuci ba zai yi tunanin har sai ya koma ga wajen wani ba musamman yana da imani da yakinin cewa Allah madaukakin sarki shine mai wadatarwa domin dan adam duk abin da zai baka ba zai wadata ka ba hmm. sai dai ya baka kawai abin da zaka iya rage zafi da shi amma ya baka wadata ka samu yankewa na wannan damuwar da take ciki to dan adam ba zai ma wannan ba ba mai wannan sai Allah madaukakin sarki to ta ya bawa zai bar Allah ya koma yana neman abu a wajen dan adam irin wannan abin da Allah kadai shine mai bayarwa to ya kamata mu yi kula da irin waɗannan abubuwa din kada hadisi na uku kuma shine hadisin Zubair ibn al-Awwam shi ma radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ɗayan ku ya dau igiya ya je ya zo da kulli na itace a bayansa ya siyar domin ya kare fuskarsa ma'ana ya tsare mutuncinsa wannan shi ya fi mishi alkhairi fiye da ya roki mutane ko sun bashi ko sun hana shi yanzu da ka gangara nan kasan hanyar na fitar nan kaga wasu waɗanda ba musulmi bane mata ne masu na ɗauko ice su su bai kuma su alkhairi ba wani yana gani ya fi ƙarfin ya je wannan sana'a kuma a tsayen yana wuce su haka za su zo su tara abin da za su ce su tsare kansu shi kuma yana wucewa yana ganin su saboda haka lallai abin yana yana haduwa da ɗabi'a da yanayin mutum wani ya riga ya kashe zuciyar tashi yana ganin kawai in ba roƙon yayi ba ba zai rayu ba kuma ana samun su da yawa shi yasa da yawa idan mutum wato ya buɗe ma kansa wannan ƙofar to Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya kyale shi da kansa ya je ji da damuwarsa shine wato cewa babu wani bawa da zai buɗe ƙofar roƙo face sai Allah maɗaukakin sarki ya buɗe mushi ƙofar fatara a rayuwarsa shi kuma haka ne za ga yawancin masu roƙo wani za ga kafi shekara goma da sanin shi roƙon yake kuma bai samu wadatar ba ya annabu fataha da nafsihi baba su'al ya jawo mu kanshi bude kofar kaskanci da wulakanta daga wani kafin shekaru da sani shi sana'a shi kenan har ma mutane sun san shi sun gane shi wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bude ma kansa kofar tambaya da roko to lallai sai Allah madaukakin sarki ya bude mishi fatara kuma sannan ba zai taba wadata ba da duk abin da zai samu sabanin wanda ya dogara ya dangana ya samu wadatar zuci shi kuma Allah madaukakin sarki zai wadata shi sai ga ya samu abu kadan yana mai godiya ga Allah madaukakin sarki a hadisi na karshe a wannan babu to baba malam masu irin koyawanci sai ka ga su da hankali sukan karshe su da ba su da hankali sosai duk mutumin da ya shiga wajen hukumar al'umma kare su sai ka ga ya ɗan samu raunin hankali Allah ya saka da alkhairi ma'ana wannan abu ne gaskiya ciwo ne mai zafi sosai kuma ba za ka gan shi ba gaskiya yawanci sai a cikin al'ummar musulmi me yasa ai ba talauci aka fi mutanen kudu ba wani ƙauye in ka je a kudu ka same su ko hanya ba su da ita amma ka za su yi ice ka ga mutum ya hau bishiyar kwakwa ko ya je yi waye haka zai sana'a mai wahala don ya tsare mutuncinsa ban su suna ganin cewa ma roƙo kaman wani wulaƙantar da kai amma mu ba ma ganin haka mutum daga nan za a mishi shiri da komai a kintsa shi ya tafi roƙo kudu har kudi ake ba mutum ya tafi roƙo kudu to kaga wannan mutuwar zuciya ne yanzu ga ƙananan yara da za a ce an kawo yanzu me zaka kawo yaro bara jos ma'ana karatu a jos jos ba birni ne bariki ne duk karatun da yake wani kano da mai maiduguri ya kare sai an zo nan sai ka ga yaran sun kare a gidajen mai suna yawon roƙo wasu kuma za ka ga suna ɗan tattali ma tara abin da za su kai ma iyayen suke an buɗe musu ƙofar roƙo ma'ana an ɗaura su akan wannan tafarki sai zo ya ƙare shekarunsa bai gama babba ba kuma abin da aka ce zo ya karatun ƙur'ani to irin waɗannan abubuwa ne da ya kamata al'umma su kalle su da kyau ma'ana ta hanyar jan hankali da karantarwa da kuma idan har mutum ya kai buƙatar haka ne irin waɗannan yaran da kila ba su da galihu ko iyayen ba su da abin da za su ɗauɗa wainiyarsu me zai hana al'ummar musulmi su buɗe hanyoyin koyon sana'a a madadin a ƙyale irin waɗannan da yawa wasu irinsu sai kaga sun zo cikin garin sai su koma su zaman ma al'umma bala'i wasunsu su suke koma su shiga irin waɗannan abubuwan da ake nuna saboda ya zo ba mai faɗa mishi ba mai hana shi ya in ya fita tun safe kama gararin sai yi nan terminus ya yi can haka zai ƙare je dawo to kaga wannan me kake tunanin ma'ana gabansa mustaqbalinsa ma'ana gaban shi zai zama fa bai da wani abin da ya shirya makansa saboda haka lallai abin yana da hatsari kwarai da gaske ah, wannan hadisin na karshe hadisin hakim ibn hisam shi wannan ya same shi ne kai tsaye shi hakim ibn hizam radiyallahu anhu ah, ya ce na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana bai hana shi ba sai ba shi don da sallallahu alaihi wasallam in har zaka tambaye shi ba zai hana ka ba zai bayar ko da bai da abin da zai bayar zai gaya ma kuma abin da zai amfane ka saboda haka yace na tambayi manzo da sallallahu alaihi wasallama na roƙe shi wata bukata ya bani na sake roƙon shi ya bani na sake roƙon shi har kashi uku ka za ta ko masu roƙon nan fa idan ya ga ya zo ka bashi to shikenan ya samu abin nan kenan kullun sai ya zo ma kullum zai zo ma da roƙo to manzala sallallahu alaihi wasallama bayan ya bashi ma'ana ya bashi dan ya sake da shi har ya gaya masa abin da zai gaya mishi sai ya ce ya hakim inna hadha al-mal khabiratun wannan dukiyar da kake gani wai kuɗi ko wani abu ma'ana koriya take shar kaman yanda mutum in ya je kasuwa siyan kayan gona misali bai san wanda ya bushe ya fi son mai kyau ɗanye wanda yake da kyau kamar in ganye ne ka ganshi kore shar to haka wannan dukiyar take ma'ana tana da daukan ido yace kuma hulwatun sannan tana da dadin dandano tana da dadi amma ka sani cewa fa man akhadahu bi sakhawati nafsi duk wanda ya dauki ya karbi wannan dukiyar ma'ana aka bashi ko ya same ta ta halin zuciyar shi a sake take ma'ana ba ya karbe ta ta hanyar nuna ƙasƙanci ko roƙo ko wani abu ba wani arziki ne da Allah ya turo masa ta iya yiwa wani bawan Allah kalli wani ya ɗauki wani kyauta ya masa ta hanyar kyauta ne ko ta hanyar wani abu ne ko duk wanda ya same shi ta irin wannan hanyar ma'ana ba tare da ya miƙa kansa ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an sanya mishi albarka a ciki har ya fa albarka yanzu aka ga wanda zai tashi wani haka zai kokota wanda zai tashi ya yi tambaya din a cikin abin da yake da shi kila kusan karshe ne haka zai bayar sai ka ga shi din Allah ya bude mushi wata hanya shi mai roƙon nan gobe zai sake dawo wannan kuma zai hana ya sake bashi ba to kaga duk wanda ya karbe shi ma'ana da sakakkiyar zuciya ba tare da niyyar cewa a'a yayi haka dan ya tara dan wasu na yi dan su tara da yawan su wasu zaka je ka same su a bankuna masu bara da yawa za ka samu suna da kayan gidajen haya da yawa za ka samu suna da kayan da ake musu sana'a suna nan da yawa saboda mutuwa zuciya ne to amma duk da haka kuma ka tun tunda ba albarka bai hana shi ya tsuguna ya roƙi mutane ba saboda rashin albarkarsa Ya ce wa man akhadahu bi ishrafi nafsin lam yubarak lahu fihi haka nan duk wanda ya karɓi wannan dukiya ta hanyar wato sa rai a cikin abin da za a basa wannan ishraku nafs imamu ahmad rahimahullah ya dan tsananta dan da aka tambaye shi me ake nufi da ishrafu nafs yace shine yanzu misali mutum yana zaune ya ce kai ina ganin fawana in yazo zai ban kaza imamu ahmad yace to bai halatta ka karba ba dan wannan istishraf ne kana leke ni ragan aka yi haka mutane da yawa gida za su ce ba su karba ya ce wannan shi ne Ishira ko istishraf ma'ana ka dinga sawa a zuciyarka cewa wani zaka ga in ya zo kila ya zauna a cikin mutane musamman ka ga lokacin da ake yawan ba da sadaka ko lokacin ramadan ko wasu lokuta yana zuwa ne ya zauna kusa da wanda zai dinga raya a zuciyar shi cewa fa ina ma da wannan zai bashi wani abu sai ga ya bar gefen talaka sai koma gefen kusa da wani mai hali sai je maka sai dan dau qur'ani ta karanta haka yana yana dan kalle kalle da ido ko za a ganshi ko ya dauko jarbin sai yana dan ja yana dan abin nan din sa ma'ana koda wannan din zai ganshi da ba haka ya saba yi ba wannan istishraf ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karbi dukiya ta irin wannan hanyar to ba albarka a ciki kenan kaga sai dai ya zama zuciyarka abin baka san da zuwan shi ba zuwa ma kawai yayi ba tare da ka sani ba yace kalladi ya akulu wala yashba ai misalin shi kaman mutumin da yake ta cin abu ne bai kosar da shi ma'ana ba albarka aliyadul uliya khairun min aliyadi sufla sai hakim yace tunda ya ji haka shi kuma ma'ana ba ya tambaya ya tambaya ba kuma wanda ya tambaya din ba wanda ba a tambayarsa bane shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan bai hana a da haka da hakan ya faru ya ce to kamar ya ɗauki wannan nasihar ya ce sai na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan ƙara tambayan wani bayan ka ba na ajiye tambaya mana na daina tambayan kowa to ya kasance zamanin abubakar radiyallahu anhu haƙƙin sama da ake bashi shi na fai alfai shine abin da aka samu ah, ta hanyar jihadi amma ba yaƙi ba garin da aka ci su da ƙarfi ma'ana ba da yaƙi ba sun sallama kai to abin da aka samu na garin ana kiran shi alfai wannan ana raba ma mumine kowa a cire mishi kasan shi a ciki kamar yadda ya zo a cikin suratu suratul mujadila ko cewa ma afa Allahu ala rasulihi min a suratul hashr ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi wa lirasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibni wannan shi ake kira alfai shine duk dukiyar da aka same ta ba ta hanyar yaƙi ba mana an je magarin suka sauka suka ce sun yarda da hukuncin musulmi aka yi sulhu da su to shi kenan sai a cire wani abu sai a baiwa musulmai haka duk wani musulmi yana da haƙƙi a ciki to wannan haƙƙin tunda shi ya yi alƙawarin cewa shi ba zai tambaya ba to har haƙƙin san ma ya ce shi ba zai karɓa ba amma wannan wara ne ma'ana kamewa ne daga gare shi ba wai dan bai cancanta ba amma dai tunda alkawari yayi ce to shi wannan ma bai yi dan haka yayi rayuwa mai tsayi har zamanin Abubakar ya wuce bai karba har zamanin Umar in aka cire bai karba shine har Umar ya kasa hakuri yake cewa to ina shaida ma musulmi ku sani ba kar wata rana a zo a ce Umar radiyallahu anhu ya danne ma wato shi ah, hakim haƙƙinsa na bashi bai karba ba shi yace baya so so haka Umar zai mayar da shi baitul mal ko kuma ya ba wani a cikin al'umman musulmi ce fa aba an yakbala minhu shay'an Umar yace to musulmi ku sani cewa fa shi wato asalin hakim yana kauce ma haƙƙin sa ne na bashi ya ki karba to haka nan tarihi ya nuna cewa har zamanin Uthman ya ki karba har wasu shekaru na zamanin Muawiya ma ya ki karba har sai da ya koma ga Allah ce shi ba zai ƙara tambayar wani ba shi yana ganin wannan nau'i ne na tambaya mana yana ganin kamar ya sa zuciyar shi zai samu wannan abu to shine sai ya daina tambaya yace falam yarza hakimun ahada minan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya har ya mutu ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shine wasu masu hikima suke bada wani kissa cewa wani yazo ya samu wani yace Eh, ya ce ya yi ta sa ido ya bashi abu ya hana shi har da ya hada da tambaya da ya hana shi sai ya yi fushi ya ce kai dai baka cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ce ina kake da wannan ayar yace ai kai ma baka cikin wanda Allah ya ce la yasaluna nasa ilhafa to tun da ka ce ni bana cikin wancan kai ma baka ci wanda la yasaluna nasa ilhafa da kana cikin su ba za ka tambaya ba sai ayi tunani a baka kawai amma ka zo kana tambaya ka matsa ka matsa da tambaya anta aidan lasta ma alladina la yasaluna nasa ilhafa an ka ce ni bana cikin wadancan to kai ma baka cikin wadannan shikenan kowa sai je hakura qala babu man a'tahu Allahu shay'an min ghairi mas'alatin wala ishrafi nafsin babun wanda Allah ya bashi wani abu ko ya buɗe masa wata hanya ta samu ba tare da ya tambaya ba ba tare da ya rataye zuciyar shi a kai ba ba tare da ya yi tunaninta ba yanzu kama alal misali na bada wani misali kamar satin da ya wuce idan kamar misali zakka masu karɓar zakar sun san cewa wani ne mai bayarwa zuciyar shi tana nan tana rataye da wannan zakan to ana iya fassara shi da ishrafu nafs har ma an ga tayi jinkiri za a ji a mishi tinki sai a yawan mishi flashin a waya ko da ba a kira shi ba dai ya san me ake nufi to wannan ishrafu nafs ne in gane ko ko a yi wata tawaga ta musamman ya dawo daga tafiya aje dai a gaishe shi gaisuwa ta da ba a saba yin ta ba a yadda ana yi wannan ishrafu nafs ne wannan ishrafu nafs ne ma'ana mutum kaman ya kwallafa zuciyarsa akai to duk wanda ya karbi irin wannan in dai har akwai kwallafa zuciya akai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan babu albarka a cikin sa babu albarka a cikin sa saboda haka kawai mutun yi addu'a Allah ya wadata mishi zuciyar shi shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke yawan wannan addu'a Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa al afafa sai hada al-afafa da gina wallahi in kana da wadatar zuciya hankalinka yafi komai kwanciya sabanin wanda bai da wadatar zuci kullun hankalin shi a tashe ke, dan kul ba zai bukatar ba za ta kare ba shi kuma mai wadata zuci hankalinsa a kwance ya san bai samu ba wannan ba raban shi ba ya san ya samu kuma daga Allah ne ba mai hana mishi to shi ne ka wannan babi na gaba shi ma babu man aqahu Allahu shay'an min ghairi mas'alatin wala ishrafin ishrafi nafsi na'am باب من أعطاه الله shay'an min ghairi mas'alatin wala ishrafi nafsi وفي أموالهم حق للسائل والمحروم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطني من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك wannan hadisin da ya kawo ya kawo aya wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum ma'ana cewa waɗannan bayi da Allah ya ambace su a cikin suratu al-ma'arij la madaukakin sarki ce innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru har zuwa karshe illal musallina alladhina hum ala salatihim da'imun har a cike yake cewa fi amwalihim haqqul lis wal mahrum wannan na a zariya. wa fi amwalihim haqqul lis eh, wal mahrum cikin dukiyarsu akwai wani kaso da Allah madaukakin sarki ya yanka ga masu tambaya ga waɗanda ba su da shi haqqul lisa'ili wal mahrum to sai kawo hadisi na wato Umar radiyallahu anhuma anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ban al'afa al'afa din nan kamar yadda ya gabata a wancan abin nan na fai'i wato abin da ake cirewa ne ake baiwa mm, eh, musulmi na cikin baitul ko dai a sa shi duk wata ko dai shekara na daga cikin abin da aka samu na rara ma'ana suna da haƙƙi a ciki to yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ban afa din nan ina ma da mutane duk za su sama Umar yace sai na ce a baiwa wanda ya fi ni bukata haƙƙin sa ne zai ce a bashi a ba wanda ya fi shi bukata ma'ana shi ga gani yana da bukata bai da bukata to haka yace akwai wanda suka fi ni bukata dan haka a dauki wannan afa din na wani a basu Ina haƙura. hakura Ah, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa khudhu idan kana tsoron cewa akwai istishraf ne akwai kwallaba rai akai ko kuma tambaya ne ba tambaya bane idan wannan dukiyar ta zo maka ba tare da ka kwallaba ranka akai ba ba tare da ka tambaya ba to ka karba ma'ana ka karba kuma ka juya shi Allah zai sa ma albarka a ciki wannan haƙƙinka ne da haka idan ya zo ma min gairi mas'alati kai ba tambaya kai ba wani kila dan uwanka ne wani kuma abokinka ne wani kuma wani abu ne zai hada ku ya dauki abu ya baka to karka ce wannan istishraf ne ko ka ce ba za ka karba ba awalan ma sa'altahu kai dai baka tambaye shi ba sannan na biyu kai baka kwallafa zuciyarka ma baka ma san yana yana rayuwa ba Kin gane ko wannan zai zama rizqun ne saqahu Allahu ilaik wani arziki ne da Allah ya kado mashi. shi su haka dan mutum ya karbi irin wannan babu laifi babu laifi amma yana da wahala shi cire wato asalin kwallafa rai akan abu yana da wahala saboda da yawa zaka samu wasu sukan kwallafa ransu akan wani abu musamman ana za a zo a zauna da misali ko manya ko masu wadata ko wani abu yana da wahala ka cire wanda suka zauna kuma ka cire musu wannan sai dai kawai wanda Allah ya wadata mushi zuciya to yace idan dukiyar nan ta zo maka ba tare da kayi tsammani ko kuma ka ƙwallafa ranka akan samun ta daga wanda ya baka ba kuma ba tare da ka tambaye shi ba to ka karba wannan ba laifi kuma Allah zai sanya ma albarka a ciki wa mala abinda kuma babu wannan ma'ana ka tambaya ne ko ka ƙwallafa rai akai ka samu ya ce to fala tutbi'u nafsaka kada ka kuskura ma ka sanya shi a cikin lissafinka domin ko ka samu ma Allah zai cire masa albarka ita albarka ake nema a cikin duk wani abu mana di yawan abu inda za a tara ma mutum in babu albarka ya zama yawan banza duk kadan in shi kuma akwai albarka shi ya zama shine mai amfani Allah ya ce fa amma zabanu fa yadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkuthu fil ardh haka abin da ya zama na taro ne kawai haka zai zo ya wuce yasa za ka iya ganin wani ya samu abu ce ai da muka je muka samu dan majalisar nan wallahi sai da muka yagi rabonmu. sai ka zo gabe tsina na komai da shi ba an jima kaɗan zai sake koma jansa ko da muka je wajen gwamna din nan fa ba mu to ba sai da muka kwashi rabon sai ka zo ka ga bai yi komai da shi ba sai ga an gama ma'ana ana irin wannan tafiya din sai a gama zamanin gaba ɗaya sai ka zo ka ga kaman ba su bane jiya sai ga kaman ba da su ake wannan abin ba da ya bari sai ka ga abin ya ƙare ya lalace kaman babu shi ya zama an share shi a cikin tarihi gaba ɗaya ce ba su wani bane da ake ganin su da abu kaza to irin wannan abin yawanci zaka samu Allah ya riga ya cire masa albarka ne Allah ya cire albarkarsa To haka duk abin da Allah ya cire mishi albarka wannan abin baya baya amfanuwa haka sai mutum ya dinga roƙa Allah maɗaukakin sarki ya sanya mishi albarka ko da kaɗan ne ya same shi roƙi albarka ita ce abin nema to na gabe yace babu man sa'ala nasa takaffura wanda wannan kusan shine yafi yawa Babu wanda yake tambayan mutane dan shi ya ƙara kansa ma'ana yana tambaya dan ya tara kamar yadda na faɗa har ana zuwa ɗauko hayan yara fa da za a ba da su a dinga biyan su za a ɗebo yara daga ƙauye su zo su yi aikin kaza kullum za a sa musu abin da za a bayar su masu tafiya da su yawon baran su ma daga cikin abin da suke samu za su buɗe adashi suna sakawa kaga wannan takaffuran ne ba wai bukata bace ta sa su a'a suna so ne su tara wannan kusan shine abin da yafi yawa ya zama kenan bara sana'a ce kila ta kasar Hausa bara yanzu sana'a ce a kasar Hausa kaga an ɗebo mutane cikin tirela za su tafi in sai ka ɗauka ko za su je wani sana'a ne a kudu a ba sana'a ba za su je ko da tambaya kuma wannan ba komai suke ba illa daɗa wato kaskantar da al'ummar musulmi da musulunci ma kansa domin wannan suka ne ga musulunci suka ne ga musulunci wanda za gani sai a ce ma ai musulmi aka kai da baka wannan kana musulmi kamar sun shafa ma wannan abin dan wancan din wanda yake ganin su wulakantattu ne ko yana kaskantar da su in ya ganka ma irin wannan kallon zai ma An shi ya ga 'yan uwanka na suna roƙo abin da zai faɗa ke ko da a ce baka taɓa sanin wancan ba to kaga su fitinar bata tsaya a kansu ba bata tsaya a kansu ba kuma mafi yawanci za ka ga hatta gara ma masu sana'a mutumin da zai je yi sana'a yi yankan farce an san sana'a yake gumin shi yake ci amma wannan ba tambaya ba mutum zai je na kwana a ƙarƙashin gada mutum zai je na kwana a cikin kwalaye a cikin tanda za ga abin duka ƙasƙanci ne shi yasa addinin musulunci bai yadda da shi ba haka duk masu barar nan su ji tsoron Allah madaukakin sarki su bari ma'ana su koma su haƙura domin makanta akwai makafi da yawa suna karatun su na makafi kuma suna samun abin da za su rike kansu akwai guragu da suke aikin su suna samun abin da za su rike kansu musamman ma yanzu ana samun ci gaba ko mashin zaka ga an yi wani irin na guragu din nan ga su akai suna yawan su suna harkar su da komai ni akwai wanda nake ganin shi har yana daukan ƴaƴan shi na kai su makaranta to sauran ba irin shi bane to wannan yake nuna ma cewa abin a zuciya yake abin a zuciya ne kenan ba wai ba wai musulunci bane ba addini bane dan ba inda addini yace mutum ya kashe zuciyarsa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sukan tashi su je su yi dawainiya su wahala su nemi abin da za su ci mun karanta hadisan baya har dako suke yi dan su bada sadaka suna yin dako dan su samu abin da za su bada sadaka da shi kaga ya wuce magana roƙo yanzu saboda haka ya kamata a ɗauki darasi gaskiya irin waɗannan abubuwa to amma mutane ne sun riga sun ɗaura ma kansu kai magana sai a ce to ai in kai ba za ka bayar ba kai kai shiru shikenan saboda haka akwai waɗanda ya saluna nasa takassuran suna tambayan mutane dan su tara abin dan su tara abin to menene hukuncin haka kuma menene makomar mai yin haka wallahi makoman shi tabbata da kyau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na babu man nasa قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم وقال إن الشمس تجري يوم القيامة حتى يبلغ الأرق نصف الأذن فباينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم وزاد عبد الله حدثني الليث حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمله أهل الجميع كلهم أهل الجمع أهل الجمع كلهم قال المعلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة a wannan hadisin na farko shine hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane yana tambaya har sai ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki ranar tashin alkiyama babu tsokar nama a fuskarsa wasu sun ɗauki wannan hadisa a zahiri cewa zai zo ma'ana naman fuskarsa ya zagwanye wa huwa sahiha wannan shine yafi ƙarfi wasu kuma sun ɗauke shi a ma'anar cewa ma'ana zai zo gaban Allah maɗaukakin sarki ba mutunci a fuskarsa wannan an ɗauki ɗaya ma'anar kenan ma'ana ana ganin kaman saboda roƙo kaman mutumin da zai zo ya roƙo ne tun ana gani ana gani in yi roƙon nashi yawa har ya zo ma ana wulaƙantar da shi wasu sun fassara haka amma dai a zahir ya fi kawo cewa shine yanda hadisin ya zo cewa zai zo gaban Allah ba komai a fuskarsa kaman yanda hadisin gaba ya zo da shi cewa waƙala ya ce inna shamsa ta dunu yau malkiyama ma'ana saboda rana za ta kusanta da bayi ranar tashin alkiyama idan ba nama a fuskar ma'ana ya fi jin zafin ranar fiye da wani inda yana da nama a fuskar to shi ne abin da yake nunawa ya ce har dai sai gumi ya kawo wato tsakiyar kunnan mutane to suna cikin haka ne sai su je su nemi annaba adamu alaihi salam cewa ya roƙi Allah maɗaukakin sarki a zo a fita a wannan wahalar da ake ciki wanda yana cikin hadisu shafa'a da tsayinsa zai zo can ƙarshe annabi adam ya ce ni ba zan iya ba amma ku je ku nemi wasu daga cikin annabawa ya ce fun mabi musa sannan su zo su tambaye annabi musa ya zo a takaice ne za su tambaye annabi nu sannan za su tambaye annabi ibrahim za su tambaye annabi isa sannan za su tambayi annabi Musa da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine cikon su yace thumma bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abdullahi yayi kari yake cewa sannan wato fayashfa li yuqda bainal khalqi wannan shine abin da aka zo neman ceto a wajen su cewa su zo su roki Allah madaukakin sarki dan a zo a yi hukunci tsakanin bayi saboda wahalar ta kai wahala mana kowa ma a cikin ahlul mawqif wanda aka tsaya gaban Allah maɗaukakin sarki ya gaji ma'ana kowa yana so a zo ma in ma ina ne kowa ya kama gabansa saboda wahala wahalhalin ran tashi alkiyama suna nan da yawa ce to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai nemi ceto din kuma Allah madaukakin sarki zai bashi izinin ceto wannan shine wato matsayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah mai mishi alƙawarin sa kuma ba ba wanda zai kai wannan matsayin sai shi shine wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan shine maqamul mahmud shine addu'ar da kowane musulmi na kwarai yake yi a yayin da ya ji kiran sallah Allah sallallahu alaihi wasallam yace summa sallallahu aliya alwasila fa innaha manzilatun inda Allah yawmal qiyamah la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna huwa zalika al'abd cewa matsayi ne da Allah ya yi tanadin shi ga wani mutum daya kuma ni ina kyautata tsammanin cewa ni ne zan taka wannan matsayi din haka duk wanda ya roƙan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbacin wannan matsayi yake cewa kullat ah, lahu shafa'ati ceto na ya tabbata akan sa ranar tashin alkiyama to manzala sallallahu alaihi wasallam bayan yayi roko yayi roko din Allah madaukakin sarki zai ce ya Muhammad zai ce irfa ra'saka sal tu'ta washfa shafa. wannan shine ash-shafa'atul uzma wanda take banci manzo Allah sallallahu alaihi ne shi kadai dan haka Allah zai ce ka daga kanka sannan ka tambaya za a baka sannan kuma ka yi ceto za a karbi cetonka wannan shine al-maqamul mahmud shine yace sannan har ya je wajen kofar aljanna ya kama hannun kofar ya buga to a ranan ne Allah zai daura shi akan wannan matsayi shine makaman mahmuda ma'ana abin da yasa aka kira shi makaman mahmud matsayi ne da dukkanin talikai sai sun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam godiya na wannan ceto da yayi zai yi ceto babban ceto har annaba za su yi ga karkashin wannan ceto. wannan shine ash-shafa'atul uzma yahmaduhu ahlul jam'i kulluhum domin rana ce da Allah ya ce yawma yajma'ukum li yawmil jam' zalika yawmun majmu'un lahun nas saboda haka rana ne da za a tattara tun daga annabi adam har zuwa ƙarshen halitta gaba ɗaya kuma kowa ya ce ba zai iya wannan ceto ba manzala sallallahu alaihi wasallam sanda za a tashi za a same shi zai ce ana laha ana laha mana ni ke da ita ni ke da ita saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wannan ceto muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin cetansa ya sanya mu cikin inuwa ta al'arshin Allah ranan da babu wata inuwa sai ita ce kuma qala mu'alla haddathana wahib ya kawo wato sanadi da wato rashid daga Abdullah ibn Muslim dan uwan Imam Az-Zuhri Ya an hamza annahu a ibna umar radiyallahu anhu ma'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil mas'ala shi ma ya ji hadisin abdullahi dan umar akan abin da ya shafi hani akan roƙo. ma'ana roƙo ba abu bane mai kyau ma'ana nan a duniya mutum bai ji daɗi ba don so da yawa mafi rinjaye wanda ka roƙe shi bai bayar bai bayarwa yana cikin jin daɗi tsawon zai ce malam ni fa baka san halin da nake ciki ba ko da ma baka faɗa ba ma lokacin zuciyar mutum bata so ba sabanin wanda da kan mutum ne yake cirewa da zuciyarsa ya bayar haka zaka samu wanda ba sa korafin gaskiya ba su da yawa cikin mutane inda har za a yi tambaya a cire a bayar dan mutum ɗari za su bayar to zaka samu saba'in a cikin su kila sun bayar bigayar tsibin na sun dai bayar ne don kar a ce sun hana sadaka da kyar ka samu kaɗan waɗanda za ka ga ba su abin nan ba to almuhim wannan shine sannan kuma mutum ya tsaya gaban Allah maɗaukakin sarki ma'ana a ce babu babu wani ruwa a idansa babu wani girma a wajensa ranar da ake neman girma ranar da ake neman wannan fata ta ido ma'ana ranar da kowa yake ganin cewa lallai zai kusantar da kan shiga Allah maɗaukakin sarki da ayyukansa amma mutum ya tashi da irin wannan siffa to kaga wannan alama ce mummuna alama ce mummuna saboda haka lallai mafi kyau mutum ya kiyaye tambaya sai dai ga wanda tambaya ta halatta gare su wanda suna na cikin hadisi mutane uku su kadai ne tambaya ta halatta amma an banda su babu wani wanda tambaya ta halatta gare shi to haka mutum ya kiyaye ya tashi ya nema Allah madaukakin sarki shine mai bayarwa babu wani rai face sai Allah ya rubuta mata arzikinta kuma ba wata rai da za ta bar duniyar nan sai ta ci wannan arzikin nata kaf kafin ta bar duniyan nan to aka mutu ya tashi ya nema ta hanyoyin da suka dace ga hanyoyi nan da yawa hanyoyin kasuwanci daban-daban in baka iya wannan ba akwai wannan in baka iya wannan sana'ar ba akwai wannan ga su nan da yawa da ba sa da iyaka amma wasu sun riga sun sa ma zuciyarsu wannan kaskanci da haka su ba sa iya rayuwa ba tare da roƙo ba fatan mu da addu'a mu gare su shine Allah maɗaukakin sarki ya wadata musu sukatansu mu kuma Allah ya ƙara mana wadatan zuci subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kila wani ya ci bashi ya shiga tsakani cewa shi ya lamunce zai biya masa wannan bashi ya fara biya akan hanya sai ya kakare kasa biya to irin wannan yana iya tambaya har lokacin da zai iya biyan wannan bashi to haka nan mutumin da ya zama mai hali ne kuma Allah madaukakin sarki ya jarabe shi wato da taɓarɓarewa ko kuma tawayan arziki har dai mutane su lura cewa wane ɗin nan ya shiga cikin wani irin yanayi to wannan ya halatta yi tambaya har lokacin da zai wato biya bukatarsa eh, na uku ne gaskiya ya mance ya bace mu amma dai su uku ne gane ko to waɗannan su ne ya halatta su yi tambaya har lokacin da za su bukatar su za ta biya sai su bar tambaya kuma wallahu ta'ala a'lam karin bayani da zai yi a masu irin bara ɗin ko wasu da na gani su gura gune amma kuma suna irin ƙwayoyi suke siya mana suke shi suna nan gefen yan eh. suna nan gungun suna nan ƙwayoyi suke siya suke sha ba zo wucewa da sai da ƙwayan ya zo zai sai musu kawai suka zuwa ƙasa kuma kana kallon suka shiga da ƴan ƙwayan wala suna son su ne masu irin wannan hawa abin da kuma suna roƙon mutane a basu suna nan gefe a Allahul musta'an Allah ya sauka shi wannan mai kuɗi da a samu wanda ko da baya kuma eh to Allah ya jaraba shi shi ma sai a sallafa masa ta iya yiwa kila in ya sake dawa cikin hayyacinsa sai ya dau darasi a wajen masallaci shi ne duk abin da muke jan hankali a kai eh, wato mutane sun mayar da abin kamar wani sana'a ne hatta akwai da yawa gaskiya inda a ce masallaci za su ɗauki tsari su sama kansu da zai fi kyau da yawa sai ka samu ina sha gani yana faruwa sai ka ga wani ɗalibi ya tashi ya ce shi ɗalibi ne makaho da sauransu ana abin nan ko sai ka ɗauka kayan karatun kan baya ƙarewa a kullum neman shi ake kuma wani yanayi ake ɗauka kaman kaman wani season ne sai a yi ta wannan abin nan musamman idan season ɗin farkon shekara ya zo to shawara ta shi ne inda a ce kwamitin masallatai za su ɗauki wani tsari duk wanda ya zo ɗin ai ba a ki ba ba a ki taimako ba amma dan a nuna ma mutum abin da ya dace irin waɗannan kamar misali a kira shi ce kawo ID card din a bincika a je a duba makarantar tana nan ko babu dan wasu kaman haddace wasu kalmomi na turanci ko suke zuwa su ta suke <laughs> su sai ya tashi ce menene haka dai kaman wasu yan kalmomi ne kawai ke kiyayewa na suna bin masallatai to kagan aka bi diddigi ma'ana aka je aka tabbatar ba haka ba ne amma kuma sai mu ma al'ummar musulmi mai kokari mai tanadi me za a iya mishi da zai hana shi daga irin waɗannan abubuwan inda akwai wani abu da za a yi na ko da kwarye-kwaryen abu ne ko aji ne a buɗe musu a ɗan samo abin da za a iya karantar da su akwai wanda suke karanta special education a cikin musulmi ko da a ce a masallacin ne a sa musu rana ɗaya ranar koyar da su ne dan ji yanzu masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina cikin Qur'anin da ake ajiwa zaka ga wani katan Qur'ani haka na makafi ne suna karanta shi kuma za su bude suna shafa suna karanta wannan braille din nan hakin yin Qur'ani shi complete to kowannan aka samu aka karantar da su sun ga rayuwar rayuwarsu ba tare da bara ma'ana yau idan makaho ya iya karatu ya haddace alqur'ani ba za ka sa shi aje karantar da mutane ba akwai malaman da makafin ya gaske karantar da mutane alkur'ani masana irin su imamu shafi'i rahimahullah babban malamin yake cewa mai shafi'iya ya makance yana karantar da alkur'ani saboda haka makanta ba wai abu bane da zai sa mutum bara haka nan gurgunta a kafa ba abu bane da zai sa mutum bara ko kuma mutum ya samu rauni a hannu ba shi zai sa mutum bara saboda haka yana da kyau gaskiya a dinga samun ana tattauna irin waɗannan matsaloli da an samu akwai irin waɗannan unguwa a samu hanyoyin da za a iya tallafa musu yanzu idan kamar misali gurgu ne amma yana da hannu a idan aka mishi tirenin irin na kwamfuta ba zai iya danna kwamfuta a taifin ba sai a dan sa musu wani ko da shago ne su koya su ma samu abin da za su sha abinci to da irin wannan irin wannan sai kaga an taimaki al'umma gaba daya amma sai a tsaya a kalle su kawai su zo wannan ya zo ya yi wannan ya zo ya yi wannan ya zo yana da kyau a dinga bincikawa kuma wannan zai kawo tsarkaka a cikin al'umma zai gyara wasu abubuwa mana su ba su san cewa su mutane ne ba hmm. wai dan mutum ya samu makanta ba yana nuna cewa shi ba mutum bane kuma kuma ba yana nuna cewa shi shike na rayuwar shi ta kare ba zai iya abubuwa da yawa zai iya abubuwa da yawa da har wanda yake mai idan ma ba zai iya wuce shi a wasu abubuwan ba haka su san irin waɗannan abubuwa haka dan mutum idan shi ya kauko hannun shi ya samu aibi ba shi zai sa koma kuma ya kaskantar da kanshi ba sai tashi ya nema yan uwa misali irin zama da ake na unguwa akan yi zaman kwamiti na security na yanda za a tsara abuwa to su kuma waɗanda suke irin wannan halin su ma ya kamata a samu wani wani kwarwe zama da za a dinga yi wajen hanyoyi za mu tallafa musu ma'ana tallafi in an ce tallafi wasu suna jin tsoro suna daukan za a ce su kawo kuɗi ko da shawara ko da kalma ko da ilimi da kake da shi da zaka iya basu duk wannan yana cikin tallafi kuma Allah zai baka lada a kai to abin da yake kashe mana jiki shine kowa da an ce za a yi irin wannan zai dauka ai kudi za a zo a ce a kawo an ka zo ma ka kawo kudin ka cigaba da raba musu baka taimake su ba dan da baka nan za su je koma a abu saboda haka kama mutum abin da zai iya rike kanshi wannan irin abubuwan da ya kamata mu dinga karfafawa kenan ma al'umma musamman da yawa zaka ga a unguwa ana irin zama na mitin na sauransu amma shin irin waɗannan ɓangarorin ana tunawa da su ko ba a tunawa da su wani za ka samu tun yana ƙarami ne ya sami irin wannan jarabawa ko ciwon ido haka zai tashi da shi wani kuma za ka samu kafar tashin ne wani irin tunani ake na ganin cewa an tallafa ma irin waɗannan idan akwai makarantun irinsu idan unguwa za ta iya ɗaukan ko da mutum biyu ne ba a ce da yawa ba ko da mutum biyu ne a sa su a irin wannan makaranta a ɗauke ɗawainiyarsu har su kai inda za su kai ai za su taimaki al'umma ko ba su taimaki al'umma ba su za su taimaki kansu an rage ma al'umma wani nauyi to yana da kyau a sa irin waɗannan abubuwa a cikin tunani da cikin lissafi domin rayuwar nan yau mu ne gobe ba mu bane ka iya yiwuwa ka zo kai ba ka yi komai ba kuma ka je gaban Allah ka dinga cewa da ka sani da ka yi kaza ko sai lokacin da rayuwa take dab da karewa muke ne ai da na sani ma da na yi abu kaza lokacin da nake da shi sai lokacin da muke zo ya kare ce ba zai iya yi ba haka shine wato man yassara ala muhsin yassara Allahu lahu fi dunya wal akhirah wanda ya sauwaka ma wanda yake cikin wani hali na wahala to lallai Allah ya yi alƙawarin sai ya sauwaka masa duniya da lahira ko a duniya aka ce ka samu sauki ba karamin alkhairi bane bare a ce a hada ma duniya ka samu sauki duniya da lahira yanda kake ganin kana da kafafuwa biyu nan wani yana nan bai da kafa biyu wani ba yanda zai iya yi ganin ka yake kwaɗayin ya ce a ce yau ko da rana ɗaya na da kafar da zai taka shi ma ya ce ya miƙi to kana tunanin cewa wannan ni'ima ce a kanka da kai ma ka samu wata dama kama wani tallafi to da irin haka ne al'ummomi za su ci gaba da irin haka ne za a kore waɗannan abubuwa sannan da wayar da kai da karantarwa in an sami ire-iren su a dinga gayyatan suna zuwa cikin al'umma suna zama a daina kyamarsu haka samu makawo ɗauko shi ka zo ka ce akwai wani karatu da muke sauraro ka zo ka amfana kai kai ɗauki nauyin kawo shi ka ka san irin ladan da Allah zai daura ma akan wannan ka san irin bukatun da Allah zai biya masu akai irin wannan abin da kai duk abu in ya zama na kyautatawa ne kar raina shi dauke shi cewa abu ne na neman kusanci da Allah huwa taqarrub fi lalla kusanci ne da Allah madaukakin sarki a roƙa Allah madaukakin sarki ya kawo mana mafita assalamu alaikum はい。